taron wanda gwamnan jihar Legas da na akwa ibon suka jagoranta ya samu halarcin gwamnoni goma sha bakwai daga kudancin najeriya da suka hada da gwamnonin kudu maso yammacin najeriya da na kudu maso gabashin najeriya da kuma kudu maso kudancin najeriya wannan ne dai taron farko da gwamnonin suka gudanar tun wanda aka gudanar a shekara ta dubu da biyar a tsohon gwamnan jihar Legas bola ahmed tinubu a sanarwar taron taron da gwamnan jihar Legas a an Ambode ya karanta wa manema labarai a daren jiya ya bayyana cewa gwamnonin sun amince na goyon bayan kasancewar Najeriya ɗaya ƙasa al'umma ɗaya sai dai ya ce gwamnonin sun bayyana goyon bayan su na sake duba yadda tsarin ƙasar ke tafiya a gwamnatance. The Southern State governors restated their commitment to a united and indivisible Nigeria. Ya ce gwamnonin mun amince da kasance kasancewar najeriya ƙasa daya al'umma daya sai dai akwai buƙatar sake fasalta tsarin mulkin ƙasar sabanin yadda yake tafiya a halin yanzu the summit also reiterated its belief in true federalism and devolution of power har ila yau in ji gwamna akan mai ambode gwamnonin sun duba batun harkokin tsaro da ya shafi yankin da sauran sassan najeriya ta yarda za a bullowa lamarin to koya al'ummar yankin kudancin najeriya suka ga wannan taro da aka gudanar ga dai abin da wani malami mai suna a kinyale ya shaida mani. Yes, you have the Southeast Caucus, you know, Governors Forum meeting regularly, the South South Governors meeting, uh, the Southwest meeting one way or the other. Ya ce ana gudanar da taruka na gwamnonin kudu maso gabashin Najeriya da na kudu maso yammacin Najeriya wannan taro da gwamnonin suka gudanar wanda yake zuwa tamkar na farko a wannan zamani muna ganin abin da ya dace ne ne domin zai taimaka wajen ciyar da yankin gaba a ƙarshen taron dai gwamnonin sun bayyana cewa za su gudanar da taro na gaba ne a jihar rivers ƙarƙashin jagorancin gwamnan jihar ta rivers wilson wuke taron gwamnonin na yankin kudancin najeriya dai za a iya cewa tafkar koyi ne da 'yan uwansu na arewacin najeriya goma sha tara da suka daɗe suna gudanar da taron gwamnonin arewacin najeriya taron kuma da ke duba matsalolin da ke fuskanta. fahimtar yankin da kuma gano bakin zaren warware shi sai dai kuma tarukan yadda suke zuwa a daidai lokacin da ake tunkarar zaɓe na shekara ta dubu da goma sha tara da kuma batun sake fasilta ƙasar ya sanya ayar tambaya daga masu lura da harkokin siyasa da tattalin arziki da ma zamantakewar najeriya a nan gaba babin ya ci murya amurka daga Legas.